Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baya kuma kiri. Fadar White House ta sanar a jiya Juma'a cewa shugaban Amurka Joe Biden zai je kasar Poland a ranar 20 ga watan Fabrairu domin ganawa da shugaban Poland Andrzej Duda da kuma ƙawayen Amurka a gabashin Turai. ziyarar da ke zuwa lokaci kalilan kafin cika shekara guda da mamayar da rasha ta kai wa ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu tana bayyana karara cewa amurka na tare da ukraine a duk lokaci in ji john kirby kakakin fadar white house a kan sha'anin tsaron ƙasa sanarwar na zuwa ne bayan mummunan hare-hare da rasha ta kai da safiyar jiya juma'a a ƙasar ukraine munanan barin wutar na auna fararen hula da mazaunin fararen hula kana ya haddasa sabon katsewar wutar lantarki a cewar wakilin murya amurka ana shanikova wanda a halin yanzu take a can birnin kiev ministan makamashi heman halushinikov ya tabbatar da an kai hare-hare a kan na'urar samar da wutar lantarki da manyan injunan kai wuta a yankuna shida na kasar shugaban ukraine volodymyr zelensky ya kira munanan hare-hare na rasha da kalubale ga kungiyar tsaron nato da kuma tsaron bai daya wannan ta'addanci ne da za a iya dakatarwa kuma dole ne a dakatar da shi a wani jawabinsa na faifan bidiyo yiwuwar kubutar da ragowar mutane da suka makale a cikin buraguzai a turkiya da siriya biyu bayan girgizar kasa mai karfin maki 7.8 da wata girgizar mai maki 7.5 na cin tura amma a jiya juma'a an ceto mutane da dama daga lardin hataya na kudancin turkiya da ya lalace ciki har da wata mace da 'yarta mai watanni shida da haihuwa jama'ai sun ce adadin mutane da suka mutu daga waɗannan munanan girgizar ƙasa da suka afkawa yankin kai iyakokin turkiya da siriya ya hau da dubu ishirin da biyu lamarin da ya kai girgizar ga zama bala'i mafi muni a duniya tun bayan girgizar kasa da tsunami da suka faru a shekarar 2011 da ya kashe kusan mutane 20,000 a japan shugaban turkiya rasul tayyip erdogan ya ayyana zaman makoki na kwanaki bakwai da kuma dokar ta ɓaci na watanni uku a cikin larduna goma da wannan girgiza ta shafe su kai tsaye shi ma shugaban siriya bashar al-assad da uwar gidansa sun kai ziyara ta farko ga mutanen da girgizar ta ritsa da su a asibiti a birnin aleppo da ke hannun gwamnati wanda a baya ya sha fama da barna daga hare-haren bama-bamai tsawon shekaru goma a lokacin yakin basasar kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan takara goma sha takwas ne suke fafatawa a zaben shugaban kasa a najeriya a ranar 25 ga watan fabrairu wanda guda uku a ciki suke kan gaba da suka hada da tsohon gwamnan jihar Legas Bola Ahmed Tinubu da Peter Obi da kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar. Abubakar da Obi sun gudanar da manyan tarukan gangamin neman zaɓen su a karon farko. A cikin watan Mayun bara ne Obi ya kunno da kai a fagen takara bayan da ya fice daga jam'iyyar PDP ya shiga jam'iyyar Labour Party ya zama ɗan takara. sai dai peter obi ya faɗa a wurin taron gangaminsa yana mai cewa Your country in the past 20 years, all it has produced is insecurity, poverty, out of school children. Kasar nan a cikin shekaru 20 da suka wuce abin da aka samar mana shine rashin tsaro talauci da 'ya'yanmu ba su zuwa makaranta da yajin aikin ɗalibai duk abu marasa kyau su ne abin da suke samar mana muna baku ta yin samun kyakkyawar rayuwa da na dukiyoyi miyagu ba su da ƙarfi sai dai babu shugabanci za ku yi alfahari da ƙasarku domin ƙasarku za ta tashi daga ci zuwa noma. yayin wani taron yakin neman zaɓe a kano a ranar alhamis dan takarar jam'iyyar pdp a atiku abubakar ya mika sako ga magoya bayansa yana mai cewa do you want the return of peace in kano now do you want the borders open kuna son dawowar zaman lafiya a kano kuna son buɗe iyakoki gwamnatin fice kadai za ta aiwatar da waɗannan manufofin ina so na yi kira gare ku da ku zaɓi pdp daga sama har ƙasa mun yi haka a baya za mu kuma sake yin haka a teku mai shekaru 76 ya sha kayi a hannun shugaba muhammadu buhari a takarar shugaban ƙasa a shekarar 2019 a jiya juma'a wani jirgin yakin amurka da ya yi aiki da umarnin shugaba joe biden ya harbo wani abu mai ban al'ajabi da ya can kololuwa a sararin samaniyan amurka bayan da aka tabbatar da wannan abin na yin barazana ga jiragen fasinja a cewar ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon abin ya shiga sararin samaniyar amurka ne a cikin dare a ranar alhamis kanar rundunar arewacin amurka ta gano shi yayin da yake dannawa a cikin girgije ta arewa maso gabashin jihar alaska Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin na Lafiya lau ya New York ya hajiya mai fura aljanna mun sha fura mun sha tsimi. Masha Allah sai godiya. Mm. An sha tsimi. An sha tsimi sai godiya. <laughs> Aka ce a ce ko mashaya ne amma. Na fura da tsimi. A ce ko mashaya ne amma na fura eh, da tsimi. shafi da ruwa. <laughs> muna ƙara godiya Allah ya saka da alheri. Kin tara mashaya a tashi Hausa amma na fura. Eh. <laughs> Kina da mashaya masu yawa na fura amma. Hmm. Na fura ba da iya <laughs> ba. Haka yake. To baba kamar da muka saba bari mu buɗe wannan babi dawa mika gaisuwa fata alheri da barka ga waɗannan an anguna da amare an riga an yi auren rakin nan. Za mu fara da miƙa gaiso ta alheri da taya murna ga iyalan Alhaji Inuwa mai gado da na Alhaji wato marigaya kenan. Marigayi Alhaji Inuwa mai gado da kuma marigayi Alhaji Khalid Yusuf waɗanda aka ɗaura auren 'ya'yansu Alhaji Saba Inuwa da kuma yarsu Hajara Yusuf Khalid an yi wannan auren ne tun a watan Janairu baba. Ah, eh, a lallai. a hukumar Jos ta Arewa to Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare. sai kuma wannan auren shi kuma da aka yi shi makon da ya gabata asabar da ta wuce kenan na iyalan mazadu dan dada da na nuhu r sama'ila nazari waɗanda suka aure da 'ya'yansu mai nasara mazadu da alheri nuhu an yi auren nan shi kuma kamar yadda na faɗa ranar asabar da ta gabata a unguwar ɗan birni tsiga a ƙaramar hukumar bakori jihar katsina to allah sa an yi adace allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare amin sama amin to sai kuma wannan gaisuwan taya murna zuwa ga iyalan mr mrs moses sambo khalil da na pastor da uh, mrs david gidda wanda su ma an riga daura aure amma aure 'ya'yansu ne da aka yi na wato rejoice moses sambo kenan da khalid david gidda wanda aka daura a ranar hudu ga wannan wata wato makon da ya gabata kenan an daura ne a ekuwa gospel church da ke ashaka road a gombe to allah ba da zaman lafiya da kuma zira'a ɗaya ba Amin sun amin to baba har wa yau muna ƙara miƙa gaiso fata alheri da taya murna ga asama'u da angonta kura te da aka fi sani da te su an yi aurensu ne ranar asabar da ta gabata a garin Jos jihar mm. Plateau Allah ya bada zaman lafiya da an sha buki a bakon da ya gabata <laughs> to su waɗanda dama suke jiran gaisuwa irin haka domin su je wannan karan sai dai ku eh, ji ina da buki yan da buki wannan karan sai dai ku ji a salansa <laughs> yau bari mu shiga zangon gaishe-gaishe waɗannan gaishe-gaishe duka gaishe-gaishe ne da aka aiko ta hanyar sadarwar mu ta wannan wayar salula ta abar ya huce da ake aikowa ta hanyar sadarwa whatsapp to bari mu mika wannan gaisuwa da kamar yadda na ce ta hanyar sadarwar whatsapp ne sai dai shi bai faɗi sunan shi ba sai dai ya ce ina so ku isar min da gaisuwa ta zuwa ga yusuf mai ti samaru bus stop zaria badaru mai gwanjo kasuwar jimeta da alhaji mu'azu gyaza daraktan kamfanin farmers escort samar zaria sai na madina ya haya dakar kasar senegal da injiniya mohammed usman shugaban karamar hukumar sabon gari jihar kaduna sai sardaunan samar zaria alhaji bello sa'idu da walin samarin zaria alhaji kabiru kasuwar dare samaru zaria da gidado adamu da mustapha mai shayi asibitin abu shika zaria da uban dawakin gobir dan majalisa mai wakiltar sabon birni ta kudu alhaji sa'idu ibrahim galeji allah sa galejin na haka ne sai wannan ita kuma gaisuwa da ta fito daga hannun zaradina fulasu rijiyar lemo mazaunin accra kasar ghana to baba to bari in mika wannan gaisuwa da ta fito daga zaharaddin falasu rijiyar lemo mazaunin accra kasar ghana ya ce salam voa hausa ina son ku isar min da sakon gaisuwa zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki kamar haka ina gaida a tiku ɗan yarbawa barbajo da imrana madaha bako da ali sarkin yaƙi nima sai kuma garba mai matankaɗi kasuwar sabon zango da muhammad shehu mararraban kunini da sani muhammad chindo da mudassar muhammad tafawa balewa da fa'ilu ladi mahuta sai kuma usman manika mai ruwa funtuwa da dukkanin masu sauraren ku ku tashi lafiya to sai kuma gaisuwa da ta fito daga aliko auta kafinta yalwa gindin akwati barikin ladi jihar filato ya ce ku isar man da gaisuwar sada zumunci zuwa ga baffa na biba sabon gari tilden fulani da alhaji haruna bibi watar masuwa da sani ɗan kaka mai fanta kano da hajiya beauty nnpc jos depo da shafi'u dan lelen unity fm jos da lawal bani hambali mk dan silba sokoto da ibrahim sd kusfa zaria city sai kuma malami kura garin sarkin noma da ayuba isa garin sarkin noma ya ce yana gaida jt love jikan duna da sani cid makole da nazifi ibrahim rugan malam da jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rijau da bashir tela lafiyan bari bari da usaini dangote karasuwa da mai aduwa mai wanki da guga a yalwa da maman kulu mai saida kayan miya yalwa da umar guru a gindin akwati da alhaji kabiru pro gindin akwati da alhaji babaji a gindin akwati da matana maimuna a yalwan gindin akwati da fatan an tashi lafiya To madalla baba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa. sabili da haka bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe guda uku dukansu da suka fito daga hannun masu sauraronmu da suka aiko mana ta hanyar whatsapp a wannan ya fito ne daga hannun abba sa'ad mahuta ya ce da farko yana gaida mahaifiyarsa sai 'yan uwansa da abdullahi sa'ad mahuta fatima sa'ad mahuta aisha sa'ad mahuta babangida sa'ad mahuta sai usman sa'ad mahuta da alhaji kabir sa'ad mahuta da alhaji garba na bara mahuta sai baba magaji da baba na allah sai baba isiya mai goro mahuta da dukkanin iyalan gidan sa'adu mai goro mahuta da fatan sun tashi lafiya sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun murtala abasu mai shadda kwantagora ya ce yana so a miƙa mashi gaisuwar fata alheri da sada zumunci zuwa ga 'yan uwansa da abokan arziki irin su alhaji murtala mai gyada kwantagora da alhaji salisu boza kwantagora sai alhaji safiyanu sarkin karafa kwantagora da alhaji dan asabe mai fata ya wuri da abdulmumini mai gizo kwantagora da alhaji muhammadu kwanar farakwai farakwai Allah <laughs> sa haka take Kaduna da Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau da Alhaji Bawa Direba Kwantagora da Baba Malam Idris a fadar mai martaba sarkin Argungu sai kuma Alhaji Hassan mai waya kan giwa daga karshe ce yana so a mika mishi gaisuwa ta musamman ga baba yakubu makeri da kuma mai karantawa duka <laughs> mun ji muna kuma godewa <laughs> to sai wannan wasiƙa ta karshe da ta samu shiga yau wanda ta fito daga hannun alhaji mamman soda shadaɗi jihar neja ya ce yana so a miƙa mishi gaisuwar shi zuwa ga shugaba haruna da alhaji mamman soda daɗi jihar neja sai shugaba haruna bakanike shadaɗi da umaru cali-cali shadaɗi sai ya'u ɗan kamisho shadaɗi da auta tela farar doka da Muhammadu Ahmed Usman tun Tunga Makeri sai Musa na Gana Isasa Bangi da shugaba Idi mai lalle Bangi sai ɗan amarya kwanan bala buzu da mammalo mai shayi farar duka Allah sa farar dukan na haka take sai Ibrahim Kibiya Mazame Bangi da Ibrahim Makeri Bangi da Abdullahi ga bangi. sai alhaji wadatau mai maganin shanu bangi da fatan tabbasin na dan amina kyakkyawar hanya matabbata. To baba yau labarin da zan baka labari ne da ya fito daga hannun masu sauraronmu kuma wanda ya aiko ta hanyar sadarwar hmm. WhatsApp wato wani mai sauraronmu a yau da kullum mai suna Sanusi Umar Arkilla Sakkwato. <laughs> Baba ya ce labarin wani barawo ne da wani da ya shiga wani gida ashe bai sani ba gidan mai wasan kura ne bakon barawo ne a garin <laughs> bai sani ba sai ya shiga gidan mai wasan kura to da ya fada gidan ya gama 'yan ɗauke-ɗauken shi zai fita eh. kenan sai ga wani haske a bakin kofa ka san ka shiga cikin duhu ba ka eh. gane abin da kake ciki amma in ka dade a cikin duhu sai idan ka ya fara fahimtar eh, yawwa eh, kada gane inda kake da kuma ka iya ganin waɗansu abubuwa sai ya fahimci cewa ashe kura ce a zaune a bakin kofar nan inda ya shigo bai ganta ba lokacin da yake shiga kuma ya riga ya shiga ya riga ya shiga ya yi ya gama sa <laughs> shi zai fita baba sai ya ga ashe ga kura a bakin kofa ya rasa yadda zai yi kura ta zuba mishi ido ta zuba mishi mm, ido mm, mm. ka san ke san ko kura ta zuba ma ido sai ka ga kaman wani haske kaman ya mutu a tsaye ya rasa yadda zai yi ya juya haka sai ya ga shi mai kura na a kwance kusa da shi eh, yana bacci shi kenan sai ya bubbuga mai kura ya bubbuga mai kura ya tada shi ya ce kai kai malam malam tashi ka kama barawo <laughs> yace ya tashi kaka ba duka da shi da kuran nan eh, da kuran da ta kama shi bara mai mai da ya kama shi gara mai kuran da ya kama shi to baba ya ce wato kai baba in kai ne mai kuran nan eh. za ka bari kura ta kama barawa ko kai ka kama barawa ya za ka yi dan ni ne mai kuran sai ce bari da safe bari da safe <laughs> na ce ni ya eh. da Eh, <laughs> a ni da safe ba fita kawai na eh, yabe eh. <laughs> ka je kawai abin da ka samu Allah amfana <laughs> ke kai raba ni in na ba ka ba tafi da su tafi da su kawai rabon ka ne rabon ka ne ka tsallaka wannan Allah Allah ka kama ni Allah to bari da safe zan kama kama <laughs> ka ka kama barawo to na ga malama jini na daga mana hannu sabili da haka bari mu ja burki nan yanzu a madadin baba ya koma alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri sai kuma mako mai zuwa ma karanta wani daga cikin labarin da ku masu sauraro za ku aiko mana ko ta hanyar facebook ko kuma ta wannan hanya ta whatsapp to da alheri <laughs> wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku